أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ودنن da suka siffantu da abin Allah zai ba su ladar ayyukansu sau biyu saboda haƙurinsu wajen imani da littafinsu da imaninsu da annabi Muhammad yayin da aka aiko shi, kuma suna tunkuɗa zunubansu da kyawawan ayyukansu, sannan daga abin da muka azurta su suke ciyarwa a cikin ayyukan alheri.